النار هم فيها خالدون صدق الله العلي العظيم muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata saboda haka duk wanda ya cewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah to hakika ya riƙi igiya mai ƙwari wadda ba ta katsewa Allah kuwa mai ji ne masani ne Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya yana fitar da su daga dufai zuwa haske waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu suna fitar da su daga haske zuwa dufai. waɗancan su ne ‘yan wuta su kuwa masu dawwama ne a cikinta sadaƙallahul aliyul azim Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana a kan mita sha shida kilohertz dubu A shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka, Tambara FM a birnin Yamai, gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar takwas, tara da uku, biyar da shida, hamsin da hudu, tamanin da shida, sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. rahim ga labaran duniya da farko ga kanunsu. Ƙungiyar Ansarullah a ƙasar Yemen a ce yarjejeniya tsakaninta da Amurka bayan kaiwa ƙasar Iran hari ta tashi daga aiki. Shugaban ƙasar Iran Dr. Masud Zashkiyan ya yi da hare-haren da Amurka kai kan cibiyoyin nukiliyar ƙasar. sannan za ku ji cewa dakarun kare jin hali musulunci a nan jamhuriyar musulunci iran sun ce amurka za ta gamu da mai da martani mai tsanani yanzu kuma ga cikakkun labaran kwamitin siyasa na kungiyar ansarula ta kasar yemen ya ba da sanarwar cewa bayan hare-haren da amurka kai wa kasar iran sulhun da ke tsakaninta da amurka ya tashi daga aiki don haka ga yanzu amurka saurari mai da martani daga kungiyar kamfanin dillancin labaran ip na kasar iran ya nakalto muhammad al-bukaiti memba a kwamitin siyasar na faɗar haka ya kuma ƙara da cewa yajeniyar tsakanin su da amurka kafin harin da aka kaiwa iran ne amma a yau mun tsaya tare da 'yan uwanmu iraniyawa don ci gaba da yaƙi da amurka da hamshe isra'ila 'yar mamaya Al-Bukhaiti ya ƙara da cewa hare-harenmu kan ƙasar Amurka mai zuwa kuma a mataki na farko za mu kaiwa sansanonin sojojin Amurka da suke yankin tekun Maliya ko kuma Red Sea. A daren Lahadi ne dai jiragen yakin Amurka waɗanda suke suka tashi daga teku suka kai wa cibiyoyin nukiliya ƙasar da suke Fordo Natanz da kuma Esfahan duk a tsakiyar kasar Iran. Dakarun kare juyin halin musulunci na kasar Iran IRGC sun fidda bayani wanda yake tir da hare-haren da jiragen yakin Amurka suka kai akan cibiyoyin makamashin nukiliyar kasar na zaman lafiya. Kamfanin dilancin labaran IP na kasar Iran na kalto majiyar dakarun na cewa hare-haren na Amurka sun saba wa dokokin ƙasa da ƙasa na Majalisar Ɗinkin Duniya da na makamashin nukiliya wato npt wanda ke hana yaduwar makamashin nukiliya a duniya da kuma dokokin da suka tabbatar da inci da ɗiyaucin ƙasashen duniya bayanin ya ƙara da cewa sojojin amurka ne suka shirya suka kuma ƙaddamar da wa'annan hare-hare na ta'addanci wa'anda suke keta dukkanin hurumin dokokin ƙasa da ƙasa bayanin ya ƙara da cewa wa'annan hare-hare ba za su sauya komai ba kan yadda jimura musulunci ta iran take tafiyar da al'amura a shirinta na makamashin nukiliya ko kuma a wasu bangarorin rayuwa a ƙasar dakaru na irgc dai sun bayyana cewa suna shirin mai da martani a lokacin da ya dace akan cibiyoyi da kuma sansanonin sojojin amurka da suke yankin gabas da tsakiya da ƙarshe dai sanarwar game da cewa hare-hare na wa'adu sadik na uku ko alkawalin gaskiya na uku za su ci gaba har zuwa lokacin da iran a shafe hanfi kusa isra'ila daga yankin shugaban ƙasar iran da masud pezeshkian ya bayyana cewa gwamnatin ƙasar amurka wacce ta ingiza hamshin ƙasar isra'ila ta farwa ƙasar iran da yaƙi an ta ga cewa hamshin ƙasar isra'ila ta kasa sai ta shigo da kanta ranar lahadi da kai hare-hare a kan cibiyoyin makamashin nukiliyar ƙasar iran wa'anda suke fordo da natanz da kuma isfahan kamfanin dillancin labaran irna na ƙasar iran ya nakalto shugaban yana faɗar haka a safiyar lahadi a taronsa da majalisar wato ministocinsa a nan birnin tehran shugaban ya ƙara da cewa wa'annan hare-hare sun nuna cewa gwamnatin ƙasar amurka ce ingiza hamfi kasar isra'ila tun farko ta farwa kasar iran da yaƙi a ranar juma'a 13 ga watan yuni na wannan watan duk da cewa da farko tana son ta nuna cewa ba ruwanta da har-haren amma bayan ayyukan masu ayyuka masu kyau wanda sojoji masu kare sarayin samaniyar kasar iran suka gabatar da kuma hare-haren da aka kai wa hamfi kasar isra'ila sai ta ga ba makawa sai ta shiga yakin da kanta shugaban ya kammala da cewa hare-haren amurka da a daren lahadi za su gamu da maida martani a ɓangarori da dama waɗanda suka haɗa da ɓangaren siyasa shari'a da sauransu kuma da wa'annan hare-hare amurka ta yi watsi da demokradiyya kare haƙƙin bil'adama kuma dai waɗanda suka yi kama da su a duniya Masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan Radio Hausa na Jumhuriyar Musulunci ta Iran. Tsohon shugaban hukumar makamashin nukiliya ta duniya IAEA e Muhammad Albaradai ya bayyana cewa kasashe da suke da makaman nukiliya sun kai hare-hare akan ƙasa wacce babu tabbacin cewa tana ƙera makaman nukiliya. kamfanin dillancin labaran irna na kasar iran ya nakalto dr albarada'i yana faɗar haka a shafinsa na x a ranar lahadi ya kuma ƙara da cewa amurka da hamshe kasar isra'ila sun mallaki makaman nukiliya amma kuma suke kaiwa cibiyoyin makamashin nukiliya na kasar iran wa'anda babu tabbas kan cewa suna ƙoƙarin ƙera makaman nukiliya Barada'i e ya ce abin da wa'annan ƙasashe biyu suka aikata ko suke aikatawa ya saba wa dokokin ƙasa da ƙasa kuma da na majalisar ɗinkin duniya har ila da na npt mai hana yaduwar makamashin nukiliya a duniya hukumar makamashin nukiliya ta ƙasar iran dai a bayyana cewa hare-haren amurka kan cibiyar makamashin nukiliya na ƙasar a Fordo da Natanz da kuma esfahan ba za su cutar da kowa ba saboda ba abin da ya sami makamashin nukiliya da suke cikin cibiyoyin kuma masana fasahar nukiliya na ƙasar Iran za su ci gaba da ayyukansu kamar yadda suka saba. Kakakin gwamnatin ƙasar Iran, Malama Fatima Muhajirani, ta ba da sanawa cewa babu wani wato hatsari Da mutanen kasar iran wa'anda suke zaune kusa da cibiyoyin makamashin nukiliya wa'anda amurka ta wa hare-hare a natanz fordo da kuma Esfahan a daren lahadi kamfanin dillancin labaran tasnim na ƙasa iran ya nakalto muhajirani na faɗar haka a ranar lahadi a lokacin da take bayani yadda al'amura suke tafiya a ƙasar bayan yakin da aka ƙasar kwanaki goma da suka gabata dangane da sauran bukatun rayuwar mutanen kasar iran kuma fatima muhajirani ta ce kasar ba ta cikin wata matsala a karancin abinci magunguna man fetur ko wani abu mai kama da haka ta ce mutane su ci gaba da rayuwarsu kamar yadda suka saba wani wuri a jawabinta muhajirani ta jaddada bukatar haɗin kan ƙasa a irin wannan halin na yaƙi kuma bayyana cewa malaman addini na musulunci daga mashabar ahlus sunna yankin istanbul shistan na kudu maso gabacin ƙasar iran sun tabbatar da goyon bayan su ga jagoran junju hali musulunci imam said alil khamna'i kama sauran ƙananan ƙabilu da addinai a ƙasar mabiya masabar shi'a mai limamai goma sha biyu su suka fi rinjaye a nan ƙasar iran daga ƙarshe muhajirani ta bayyana cewa ya zuwa yanzu fara wannan yaƙi mata da yara hamsin da biyar ne suka yi shahada na wasu ɗari biyu da tara suka ji rauni sai kuma cibiyoyin makon gaggawa shida su ne aka kai wa hare-hare sannan ma'aikatan kiwon lafiya kama daga likitoci da kuma wato masu taimaka musu guda goma sha takwas ne suka yi shahada masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan. rahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirin na duniyar mu a yau. Shiri wanda yake kawo muku labarai masu muhimmanci a makon da ya gabata, wanda suka shafi tattalin arziki, tsaro, siyasa da sauransu, inda muke masu ƙarin bayani sannan da ƙarshe mu jira masana. Da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yau. Madala masu sauraro shirinmu na yau zai yi magana ne dangane da yakin da ake fafatawa tsakanin jumhuriyar musulunci ta Iran da kuma hamjiksar Isra'ila tun ranar sha uku ga watan Yuni da muke ciki wato Juma'a da ta gabata. A ranar Juma'a da ta gabata ce wato jiragen yakin hamjiksar Isra'ila suka shiga ƙasar Iran sannan suka kai hare-hare kan gidajen manya-manyan sojojin ƙasar Iran. wanda suka haɗa da babban kwamandan dakarun irgc masu kare juyin juhal musulunci a ƙasar manjo janar hussein salami da babban hafsan sojojin ƙasar manjo janar muhammad bakiri da kwamandan dakarun sansanin sojojin ƙasar iran wanda ake kira khatamul anbiya a nan birnin tehran mai suna janar gulam ali suka kai su ga shahada har ila yau yahudawan sun shiga cikin birnin tehran inda suka kashe masana fasahar nukiliya guda shida a cikin jami'ar Beheshti da wasu wurare a nan birnin Tehran, sannan suka kashe wasu mutane a wasu unguwanni. Banda haka sun kashe wasu mutane fararen hula wa'anda ba sojoji ba ko kuma masana nukiliya ba jiragen yakin Yahudawan dai samfurin F-35 sun rusa gini guda mai hawa goma sha hudu a birnin inda suka kashe dukkanin mutanen da suke cikin ginin amma kafin su fice daga jimuwa musulunci ta iran jami'an sojojin ƙasar sun kakkaɓo jiragen yakin samfuri f-35 guda biyu ɗaya daga cikinsu matuƙin jirgin ya cilla kansa waje a lokacin da ya ga cewa jirginsa zai faɗi ƙasa shi ma sun kama shi don haka a karon farko a duniya wata ƙasa ta kakkaɓo jiragen yakin samfurin F-35 na ƙasar Amurka kuma tun lokacin wa'annan jirage suka bar shiga ƙasar Iran. A lokacin da Yahudawan suka kai wa'annan hare-hare a cikin birnin Tehran da suna tsammanin sun sami nasara ta ƙarshe kenan saboda manya-manyan sojojin jumhuriyar musulunci ta Iran da suka kashe. Amma sa'o'i kaɗan bayan wa'annan hare-hare, sojojin Iran sun fara mai da martani kan hamshi ƙasar Isra'ila. Tun bugu na farko tare da makamai masu linzami, al'amura suka fara soyawa farin ciki na Yahudawan ya fara zama baƙin ciki, don ba su tsammani cewa jumhuriyar musulunci ta Iran tana da makamai masu ƙarfi irin wa'anda suka faɗa a ƙasarsu ba. Kafin Iran ta fara ramawa da jagoran junjiyar hali musulunci Imam Said Ali Khamna'i ya soya sojojin da suka yi shahada da wasu ya kuma gabatar da dukkanin sauye-sauyen da ya kamata a yi a cikin shugabancin sojojin ƙasar. A yau an wuce mako guda da fara wannan yakin, kuma abin da ya faru a cikin kwanaki kimani tara da suka gabata ta bayyana cewa a fili hamshi ƙasar Isra'ila ba za ta iya yaƙi da jimhuriyar musulunci ta Iran ya daɗe ba. saboda ƙarfin makaman da jumhuriyar musulunci ta iran musamman makamai masu linzami samfulin kurus da kuma ballistic wa'anda take da su wanda ya wuce ƙarfin tsammanin hamshi ƙasar isra'ila tare da wannan kamar yadda jagoran junju hali musulunci na iran imam said ali Khamenei ya faɗa bayan hari na farko a jawabinsa ga mutanen ƙasar iran ya ce Yahudawan sun yi kuskure, to a nan ya tabbata cewa sun yi kuskure. Yahudawan sun yi nadamar fara yaƙin, saboda suna tsammanin sun fi kowa ƙarfi makamai a gabas ta tsakiya. Don haka idan za mu ɗauki natijan wannan yaƙin da hamdukasar Isra'ila ta fara da jamhuriyar musulunci ta Iran da sunan hana ta mallakar makaman nukiliya. To ya zuwa yanzu dai za mu iya cewa jumhur musulunci ta Iran ta sami nasara A kan hamci ƙasar Isra'ila kuma da yardan Allah wannan nasarar za ta ci gaba har zuwa lokacin da za a kawo ƙarshen yakin. Asarorin da hamci ƙasar Isra'ila ta yi a cikin mako guda da ya gabata sun haɗa da kusa manya-manyan biranen ƙasar wato Yafa ko kuma dai Tel Aviv babban birnin ƙasar. da kuma birnin Haifa cibiyar tattalin arziki na hamshaksar Isra'ila, sannan sun rasa jiragen yaƙi mafi tsada da suke tutiya da shi har guda hudu a cikin mako guda a nan ƙasar Iran. Don haka ne jiragen yaƙi a ƙasar Isra'ila suka fasa shiga sararin samaniyar Jumhuriyar Musulunci ta Iran don kada a kakkaɓo su. Don haka ne jiragen yakin rikizar Isra'ila suka fasa shiga cikin ƙasar Iran sai dai su shiga ƙasar Iraki su kuma cilla makamai masu linzami zuwa cikin ƙasar ta Iran. Banda haka wani babban al'amari da ya faru a yaƙin kwanaki tara da suka gabata tsakanin hamdu Isra'ila da jumhuriyar musulunci ta Iran da alamun Yahudawan tare da taimakon Iraniyawa munafukai a cikin gida sun yi fasa ƙorin makamai na drones suka shigar da su ƙasar Iran sannan suka kafa kamfanonin harhaɗa su wato ƙananan jiragen yaƙi a cikin birnin Tehran da wasu birane kamar Isfahan inda a cikin dare sukan harhaɗa wa'annan jiragen ɗauke da bumabumai su tada su su kuma jefa su a kan gidajen mutane ko kamfanoni ko ma'aikatan gwamnati su kuma lalata su. Munafakai sun jawo asarori masu yawa ga ɗaiɗaikun mutane a cikin wannan garuruwa, har kuma suka jawo asarorin rayuka a ciki, wanda ya sa jami'an tsaro a juna musulunci ta Iran suka ba da sanarwar cewa duk wanda aka kama yana taimakawa hamfikisar Isra'ila a cikin Iran, hukuncinsa kisa ne. kuma babu jinkiri wajen gurfanar da shi a gaban kuliya. Ya zuwa yanzu dai alkalai su yanke hukunci na kisa akan wasu daga cikin wa'anda aka kama, an kuma zartar da hukuncin kisa a kansu. Wa'annan munafukai dai sun fi wato gudanar da ayyukansu a cikin dare, inda suke fidda wa'annan jiragen su kuma shagaltar da garkuwan sararin samaniya na ƙasar Iran kakkaɓo su ɗaya bayan ɗaya. Daga nan za mu fahimci cewa yaƙin da jumhuriyar musulunci ta Iran take fafatawa da kasar Isra'ila yaƙi ne da kasar Isra'ila daga waje da kuma yaƙi da munafukai masu goyon bayanta a cikin manya-manyan biranen ƙasar. A ɓangaren siyasa kuma mafi yawan ƙasashen duniya sun yi Allah wadai da kasar Isra'ila saboda yaƙin da take kaiwa jumhuriyar musulunci ta Iran. Su kuma tabbatar da cewa jumhuriyar musulunci ta iran ta fi hanji kasar isra'ila ƙarfin makamai da kuma kayayyakin yaƙi musamman makamai masu linzami don kai farmaki da kuma garkon makaman masu linzami na sararin samaniya sai dai ministan harkokin wajen ƙasar iran abbas arakci ya bayyana cewa ƙasashen yamma musamman ƙasashen turai ba su yi allah wadai da takalar yaƙin da kasar isra'ila ta yi wa ƙasar iran ba wannan kuma saboda wato gurinsu ne suka cewa an yaƙi ƙasar iran an kuma sauya shugabancinta amma sauran ƙasashen duniya musamman rasha da china sun yi allah wadai da amci ƙasar isra'ila kan takalar yaƙin da ta yi da jimhuriyar musulunci ta iran sun kuma bayyana cewa idan har yakin zai taɓa maslaharsu a ƙasar iran to mai yiwuwa su shiga yaƙin suna taimakawa Iraniyawa. Shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya zargi wato ƙasar China da bawa jumhuriyar musulunci ta Iran makamai masu linzami samfurin ballistic wanda ake kira hypersonic sannan ya yi barazanan zai shiga yaƙi ya kuma taimakawa mafi ƙasar Isra'ila kan ƙasar ta Iran saboda baya son Iran ta mallaki abin da ya kira makaman nukiliya. amma da alamun shugaban ya rikice sai yana son ya naɗe tabarman kunya da hauka yana cewa nan da ‘yan kwanaki zai warware kome kuma ya yi kira ga mutanen Tehran su bar birnin. Trump ya kwana da sanin cewa idan ya kuskura ya shiga yaƙi da Iran don taimakawa hamji Kasar Isra'ila To abinda jagoran junjo halin musulunci Imam Said Ali Hamna'i ya faɗa na korar sojojin Amurka daga yankin gabas da tsakiya zai tabbata kenan. Da farko dai kamar yadda amurka Isra'ila ta kasa kare kanta daga makamai masu linzami na ƙasar Iran, haka ma makaman za su yi ta faɗawa a sansanonin sojojin Amurka aƙalla guda goma sha tara da suke yankin gabas ta tsakiya saboda garkuwar makaman masu linzami. da ƙasar isra'ila take da su su ne amurka take amfani da su a wa'annan sansanonin sojojinta a yankin gabas ta tsakiya don haka kamar yadda kasar isra'ila ta kasa samun nasara a kan ƙasar iran saboda haka shugaban ya rikice don baya son ɗaukar ƙasƙanci saboda ya kasa samun nasara a kan iran na ta dakatar da shirinta na makamashin nukiliya sai kamar yadda yake so sannan idan ya shiga yaƙin yana da tabbacin cewa ba zai sami nasara ba saboda makaman da yake da su su ne hamsar isra'ila take da su kamar dai yadda iran ta sami nasara akan hamsar isra'ila za ta sami nasara akan amurka ba wata taba ba don haka trump ba zai so abin kunya ya same shi kamar haka ba wanda kuma yana iya shafar shugabancinsa a Amurka. Sannan sauran manya-manyan ƙasashen duniya wa'anda suka hada da China da Rasha ba za su so Amurka da ƙasashen yamma su sami nasara a kan Iran ba, saboda kowannensu yana hulɗa ta kasuwanci ko tattalin arziki masu yawa da ƙasar Iran. Misali ƙasar Rasha tana zuba jari na kimanin dala Amurka biliyan takwas a ƙasar Iran. Don haka, samun nasarar Amurka kan Iran zai sa ƙasar Rasha ta rasa dukkanin jarin da ta zuba a ƙasar Iran. Banda wannan akwai wasu al'amuran tattalin arziki da suka haɗa Rasha da Iran, daga ciki akwai layin dogo wanda zai taso daga ƙasar Rasha ya ratsa cikin Iran ya wuce cikin Pakistan da India har zuwa ƙasar China. ƙasashen biyu dai sun yi nisa a cikin wannan shirin. Ga kuma bututun gas wanda ƙasar Rasha za ta shimfiɗa zuwa bakin tekunan ƙasar Iran don sai da iskar gas ga ƙasashen gabas. Sannan babban al'amarin tattalin arziki da ya haɗa Iran da China kuma shi ne wata yarjejeniya mai dogon zango na shekaru ashirin da biyar wacce a cikinta Iran za ta sayarwa ƙasar China ɗanyen man fetur. a farashi tabbatacce ko da farashin ɗanyen mai ya sauya a kasuwannin duniya. Don haka waɗannan manya-manyan ƙasashe biyu ba za su so a sauya gwamnati a ƙasar Iran ba saboda wa'annan dalilai da muka ambata. Da wannan dalilan ne kuma ƙasashen China da Rasha suka yi tir da yaƙin da Isra'ila ta farwa ƙasar Iran da shi sannan har ma a wasu lokutan sun bayyana cewa suna iya shiga yakin a ɓangaren ƙasar Iran idan sun ga cewa gwamnatin Iran za ta faɗi. A wani ɓangaren kuma al'ummar musulmi musamman larabawa sun ga ƙasƙanci a hannun ƙasashen yamma musamman Amurka shekaru ɗaruruwa da suka gabata. sannan al'amarin falastinawa wanda wannan ƙasashen suka kafa kasar isra'ila a ƙasarsu wanda kuma suka shiga yaƙe-yaƙe da dama da ita a shekarun da suka gabata suka kuma kasa wato samun nasara a kanta to ganin nasarar da jumhuriyar musulunci ta iran ta samu a kan hamshin isra'ila to da alamun zai zama dole a shafe hamshin isra'ila bayan ƙasa sannan a kafa ƙasar falastinu mai cikakken iko kuma memba a majalisar ɗinkin duniya wannan zai faranta wa ƙasashen larabawa da musulmi rai a kan yaƙin da amurka isra'ila take fafatawa da iran a halin yanzu to a halin yanzu dai yaƙi na ci gaba tsakanin amurka isra'ila da kuma iran kuma da alamun nasara tana ga jamhuriyar musulunci ta iran ƙarshen wannan yaƙin amurkar isra'ila da ƙasashen yamma masu goyon bayanta za su ji kunya kuma daga yanzu za su fara shiga su da jumhuriyar musulunci ta Iran. Masu sauraro a nan za mu dasa aya a cikin shirinmu na yau sai kuma ta fito idan Allah kai mu. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. koyi harshen Farisanci. Bismillah rahman rahim jama'a masu rare assalamu alaikum. barkamu da saduwa da ko a cikin darasi na biyar a cikin shirin na mu koyi harshen Farisanci. da sashen Hausa na murar jamhuriyar Musulunci ta Iran ke gabatar muku. Idan ba a manta ba a shirin da ya gabata dai an ji yadda ta kaya tsakanin Muhammad Ramin dangane da matsalar ɗaki da Muhammad ke fama da ita a wurin kwanan ɗalibai, inda Ramin ya yi ma Muhammadu tayin ɗakinsa kasantuwar ɗakin nasa na da gado guda ɗaya wanda babu kowa a kansa. A yau sun tafi wajen mai kula da ginin kwanan ɗalibai mai lamba biyu ne, wato Malam Davare, inda suka yi magana da shi dangane da hakan, inda ya amince Muhammad zai dawo ɗakin Ramin da zama. Sai a biyo mu domin jin shin Muhammad zai zama abokin zaman Ramin a ɗaki ɗaya ko kuwa a'a. Amma kafin hakan sai an fara sauraron kalmomi kamar da yadda aka saba. بخیر برکه برکه درانه آقای داوری ملم داوری اتاق داکی اتاق من مو تخت گدو خالی وند باب کومی اکنسا تخت خالی گدو وند باب کومی اکنسا میدانم ناسنی ساختمان گینی دو بیو ساختمان دو گینی نبیو یک دیا ساختمان یک گینی نفرکو دوست دارید؟ کنا سو است یکی اگر ایدن ممکن است میوانی اتاق من است دکی بفرمایید بسم الله این ونن فرم تکردر فرم دانشجو دالبین جامعه دانشجوها دالبان جامعه خیلی متشکرم na gode kwarai. Khaili mamnun. godiya nake. To bayan da aka saurari waɗannan kalmomi, yanzu kuma sai a gyara zama domin a saurari yadda ta kaya tsakanin Muhammadu Dramin a lokacin da suka tafi wajen mai kula da wurin kwanan ɗalibai a gini mai lamba biyu. سلام آقا سلام روز بخیر آقای داوری ما در اتاقمان یک تخت خالی داریم بله میدانم این آقا محمد است او دانشجوی ادبیات فارسی است سلام آقای داوری سلام شما در ساختمان دو هستید؟ نه اتاق من در ساختمان یک است و شما ساختمان دو را دوست دارید؟ بله اگر ممکن است تونزو کما سی از هکی sake یده yadda نسو ناسو tare da fassara. سلام آقا سلام علیکم معلم سلام روز بخیر و علیکم السلام برکه درانه آقای داوری ما در اتاقمان یک تخت خالی داریم Malam Davari, mo a ɗakinmu muna da gado wanda babu komai a kansa. Bale, mi donam. Na'am, na sani. In aga Muhammad است. او دانشجوی ادبیات فارسی است. Wannan Malam Muhammadu ne. Shi ɗalibi ne a ɓangaren adabin yaren Faransanci. سلام آقای داوری سلام علیکم معلم داوری سلام شما در ساختمان دو هستی؟ علیک السلام کی کنا اگینی نبیونی؟ نه اتاق من در ساختمان یک است آ اکی نه یه نه اگینی نفرکونی و شما ساختمان دو را دوست دارید؟ کی کنا سن گینی نه بیو نه بله اگر Na'am, idan mai ایدم ne. Malam Davari dai bai bayar da amsa ba, sai miƙe tsaye daga kan teburinsa ya tafi wajen wani kabot da ke cikin wata kusurwa a ofishinsa, inda ya ta hautsina wasu takardu. Muhammadu da Ramin dai suna zaune sun zira masa idanu. Can sai Malam da bari ya ɗauko wata takarda ya ɗora a kan teburinsa ya zauna. Wannan takardar dai takardar fam ce da ɗalibai ke cikewa kafin su samu ɗaki a ginin ɗakunan ɗalibai mai lamba biyu. Ya miƙa wannan takarda ga Muhammadu سه چه مصب بفرمایید فرم دانشجوهای ساختمان دو خیلی متشکرم آقا خیلی ممنون توانز کما سه اجی ابن دا مالن دا وری ما محمد تردا فسرا بفرمایید فرم دانشجوهای ساختمان دو بسم الله تکدن فرم نه ɗaliban gini na biyu. خیلی متشکرم آقا. Na gode kwarai malam. خیلی ممنون. Godiya nake yi. To yanzu dai Muhammadu da Ramin sun riga sun wannan fom na takarda sun kuma cika sun miƙa wa malam dabari, Muhammad da Ramin dai sun ji daɗin yadda haka ta kasance. Saboda haka sun san cewa daga yau a ɗaki ɗaya za su ci gaba da rayuwa. To madalla yanzu kuma sai a ƙara gyara zama domin a saurari kalmomin da aka yi amfani da su a cikin wannan tattaunawa. Bekhair Barka da rana. آقای داوری ملم داوری اتاق دایکی اتاق من مو تخت گدو خالی وند باب کومی اکنسا تخت خالی گدو وند باب کومی اکنسا می دانم نسنی ساختمان گینی دو بیو ساختمان دو گینی نبیو یک دیا ساختمان یک گینی نفرکو دوست دارید؟ کنا سو است یکی اگر ایدن ممکن است میوانی اتاق من است. بکی ننه. بفرمایید. بسم الله. این. ونن. فرم. در فرم. دانشجو. دالبین جامعه. دانشجوها. دالبان جامعه. خیلی متشکرم. نگودی قره. خیلی ممنون. godiya nake. To yanzu kuma sai a ƙara sauraron wannan tattaunawa tsakanin Muhammad da Ramin da kuma Malam Dabiri yadda ta kasance. Salam, آقا Salam, Ruz آقای داوری ما در اتاقمان یک تخت خالی داریم بله میدانم این آقا محمد است او دانشجوی ادبیات فارسی است سلام آقای داوری سلام شما در ساختمان دو هستی؟ نه اتاق من در ساختمان یک هست و شما ساختمان دو را دوست دارید؟ بله اگر ممکن است To jama'a masu saurare a nan ma kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma shiri na gaba idan Allah ya kai mu. Ahmad da Muhammad da haji da haɗa shirin a ne Abdullahi Salihu ke muku fatan alheri a tarbe mu a shiri na gaba. thank you filin faɗakarwa. Bismillahirrahmanirrahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na filin faɗakarwa shirin da ke yin tsokace kan muhimman lamura da suka danganci rayuwar musulmi da kuma matsayin addini a cikin dukkanin sassa na wannan rayuwa inda mukan zanta da malaman addini da kuma masana kan mazu'ai daban-daban tare da yin nazari akan mahangar musulunci a kansu. Shirin na yau da da Allah zai yi dubi ne akan matsayin ibada a cikin addinin musulunci tare da ambatar wasu daga cikin nasosi da suka bayyana ma'anar ibada da kuma yadda take da kuma tasirinta ga mutum musulmi. A yau muna tare da Malam Haruna Abdulsalam daga jamhuriyar Nijar da ke nazari a cibiyar ilimi ta birnin kom a bangaren addinin musulunci wanda zai kara mana haske dangane da abin da ake nufi da ibada a cikin nasi sai a biyo mu sannan a hankali a cikin shirin na fara da tambayar malam haruna me ake nufi da bauta a mahangar addinin musulunci bisa dogaro da nasusi da kuma bayanai na malamai sai ya fara da cewa bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah dukkanin godiya tabbata ga Allah subhanahu wata'ala ibada da kuma matsayin ibada da kuma muhimmancinsa a cikin rayuwar musulmi to kamin mu shigare wannan bayani din za mu fara hida wanda zai taimaka mu fahimci wannan maudu'i fahimta mai kyau. Na farko muna buƙatar mu fahimci menene nazariyan alkur'ani dangane da manuha halittan shi mutum. Alkur'ani mai girma ya yi tarihin matsaloli daban-daban wanda suka shahe wannan nazariya na manuha halittar mutum. Ba shakka yana daga cikin mafi muhimmancin tambayoyi waɗanda suke kai kawowa a cikin hankalin kowane mutum mai hankali na farko me yasa aka halicce mu na biyu menene manuha na halittar mutane na uku menene manuha na zuwan mutane a doron wannan ƙasa ɗin wannan ko da yaushe ma'abuta hankali wannan tambayoyi suna kai kawo a cikin kwakwalansu to akwai ayoyi wanda suka ba da ansa dangane da wannan tambaya ɗin wanda yake kai kawo a cikin tunanin ayoyi cikin Kur'ani mai girma daga cikinsu akwai aya ta hamsin da shida a cikin suratul zariyat inda Allah subhanahu wa ta'ala yake nunawa da cewa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana hadasi na asasi manuha na asali dangane da halittan aljanu da mutane wanda yake shine ibada Allah subhanahu wata'ala ya nuna ban halicci aljanu da mutane ba sai dan su bauta mai wannan aya din ta zo da ta'abiri wanda yake gajere amma kuma yana kunshi da ma'anoni da suke masu yawa saboda haka manuha na asali wanda ya sa Allah subhanahu wata'ala ya halicce mu shine domin mu bauta masa wannan kuma shi zai taimaka ga fahimtar wannan maudu'i da muke magana a kansa wata ma'anan ibada da kuma muhimmancin ibada a cikin rayuwar musulmi saboda haka yana da kyau mu ishara a wannan janibi dangane da matsalan hadafi duk wani ma'abocin hankali wani ma'abocin hikima a lokacin da yake aikata wani aiki to yana da wani manufa ayyananne bayan wannan aiki din wanda yake hankoron ya cimma saboda haka Allah subhanahu wata'ala shi ya halicci hankali kuma shi ne masdarin hankali ba shakku kan cewa Allah subhanahu wata'ala ya yi wannan halitta ɗin da hadafi Allah subhanahu wata'ala yana da wani manuha ayyananne wanda yake hankoro a cikin wannan halitta ɗin ta nan ne ma zai iya zuwa mana tambayoyi kamar haka me yasa Allah subhanahu wata'ala ya halicci mutum shin Allah subhanahu wata'ala ya kasance na shi'urin nakasi ne saboda haka sai ya halicci mutum domin ya ɗauke wannan ainihin watan nakasi ta hanyar halittar mutum ko kuma Allah subhanahu wata'ala ya kasance yana buƙatuwa ne zuwa ga wani abu sai ya halicci mutum domin ya ɗauke wannan buƙatuwan nashi Hakika Allah maɗaukakin sarki shine mahaliccin dukkanin abin halitta, shine kuma ya sanya ɗan adam ya zama mafifici a tsakanin dukkanin halittunsa. Matsayin ɗan adam kan ɗaukaka a lokacin da ya rayu bisa sahihin tafarki wanda mahaliccinsa ya umarce sa da ya rayu a kansa, tare da kiyaye ƙa'idoji da dokoki na tafarkin. Yin hakan ne zai kai shi ga kamala da ɗaukaka ta duniya da lahira. A lokacin da ɗan adam ya yi gaban kansa wajen bin abin da ransa ya raya masa ba tare da kiyaye ka'idoji da dokoki na mahaliccinsa da ya shimfiɗa masa ba matsayinsa yakan kaskanta a tsakanin dukkanin sauran halittu sai ya zama mafi kaskanci tsakanin halittu na ubangiji baki ɗaya malam haruna yana cikin yi mana ƙarin haske akan manufar halittar mutum da aljan tare da yin tambaya kan cewa ko allah yana da buƙatuwa ne zuwa ga wannan halitta domin wani amfani da zai koma zuwa gare shi? Wannan tambayoyi an san su shine lazim ne ya zamanto mun bayyana cewa lalle Allah subhanahu wata'ala ya halitta da hadafi. wannan hadafin kuma shine don abauta masa sannan samuwa Allah subhanahu wata'ala samuwa ne wanda yake kammalalle daga dukkanin jihohi sannan wadatuwar Allah subhanahu wata'ala wadatuwa ce na zatinsa Allah subhanahu ta'ala da zatin sa wadatacce ne baya bukatuwa zuwa ga komai bil dukkanin abubuwa kowa da komai yana bukatuwa zuwa ga Allah subhanahu Shi shine ainihin watan mabubuga ko kuma masdari na ainihin watan duk wani samuwa da kuma kamala sannan wajibi ne kuma san cewa Allah subhanahu ta'ala hadafin da ya ya halicce mutum ba wani abu ba ne wanda yake komawa zuwa ga zatin Allah subhanahu ta'ala mai tsarki natijan wannan hadafi din yana komawa ne zuwa ga su halittu akan kansu wannan kuma shi ne dama a sase na ainihin watan kammalansu saboda haka lalle Allah subhanahu ta'ala ya yi halitta da hadafi. wannan hadafin kuma shine a bauta masa saboda haka wannan bautan kuma fa'idan shi natijan shi bai komawa ya zuwa ga Allah subhanahu ta’ala yana koma ne zuwa ga halitta kan kanta domin Allah subhanahu ta’ala mawadaci ne Allah subhanahu ta’ala ya kadaito da zatinsa Allah subhanahu ta’ala bai bukatuwa ya zuwa ga komi komi kuma yana bukatuwa zuwa ga Allah subhanahu ta’ala. saboda haka muna iya cewa wannan shine hadasi na asasi wanda ya sa Allah subhanahu ta’ala ya halicce mu kuma wannan shine hadasi na asasi wanda yasa Allah subhanahu wata'ala ya kawo mu a doron wannan ƙasa kuma abinda Allah subhanahu wata'ala yake bukata da halitta kenan aljanu da mutane da ya samar da su a doron wannan ƙasa a wani janibi kuma muna iya ganin wasu manuhohi daban-daban a cikin alkur'ani wanda Allah subhanahu wata'ala ya bayyana cikin ainihin watan sha'anin halittar mutum wanda yake kawai ba ya takaitu ba ne da ainihin watan ibada duk da yake wannan manuhohi sun saba a ibara da kuma fom ɗinsu amma dukkaninsu kuma suna harrakawa ne a cikin hanya guda wurin tahqiqin wannan hadafi na asasi al misali aya ta farko cikin suratul mulk da kuma aya ta goma sha biyu cikin suratul talaq da kuma aya ta ɗari da sha takwas zuwa ɗari da sha tara cikin suratul hud Ko shakka babu Allah maɗaukakin sarki ba shi da buƙatuwa zuwa ga wani mahaluki balantana aikinsa, kamar yadda hakan ke gasganta faɗarsa maɗaukakin sarki kan manufar halittar mutum da aljan ita ce bauta masa, kuma Allah maɗaukakin sarki baya da buƙatar arziki ko cirwa daga gare su, domin kuwa talikai su ne suke amfana da bautar Allah a matsayinsa na bayansa, kuma ya yi musu sakamako da babban alheri bayan komawa zuwa gare shi idan allah ya kai mu a mako na gaba za mu ci gaba daga inda muka tsaya kafin lokacin a madadin malam haruna abdulsalam mai nazari a cibiyar ilimi ta birnin kom da kuma waɗanda suka haɗa mana sauti nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya a tarbe mu a shiri na gaba wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh أنت يا مولاي يا معتمدي فبي Bismillahirrahmanirrahim. Jama'a Assalamu alaikum mu da yau da kuma sake saduwa da ku a wannan shirin na lafiya sai da kula. Shirin da a cikinsa muke tunatar da ku wasu daga cikin muhimman batutuwan da suka shafi kiwon lafiya. Ni ne Abdulkarim Ibrahim ke fatan kasancewa tare da ku a cikin wannan shirin. Inda kamar yadda kuka ji a cikin shirinmu da ya gabata mun tattauna ne tare da shugabar wata kungiyar mai suna ku saurara wacce ke gudanar da ayyukanta ta fannin wayar da kawunan jama'a a game da yaƙi da cutar ƙanshimau. ƙungiyar da take da ofishinta a birnin Kano da ke arewacin tarayyar Najeriya. To a shirin namu na yau za mu leƙa ne a jamhuriyar Nijar musamman ma a jihar da Magaram domin jin yadda hukumomi da kuma sauran jama'a suka tashi tsaye domin yaƙi da wannan cutar ta AIDS ko kuma sida a cikin wannan jihar. To madalla. A jamhuriyar Nijar yanzu haka dai ɗaya daga cikin cututtukan da hukumomi da kuma jama'a suka tashi tsaye domin tunkarar su a wannan zamani sun haɗa har da cutar kanjamau Yanzu haka dai wasu daga cikin waɗanda suke fama da ita wannan cutar sun tashi tsaye haikan domin ganin cewa sun wayar da kawunan sauran jama'ar da ke ɗauke da ƙwayoyin wannan cutar kan yadda za su fito su bayyana kansu tare kuma da samun magunguna domin warkar da ita. A cikin shirin namu na yau muna tare da shugaban kungiyar waɗanda ke ɗauke da ƙwayoyin wannan cutar ta AIDS ko kuma sida reshen shahar da magaram da ke ƙasar Nijar, wanda duk da yake bai bayyana sunansa ba, to amma ya amince da mu tattauna da shi da kuma bayyana mana a abututu wanda suka shafi ita wannan cutar. Da farko za mu soma da jin irin yadda suke wayar da kawunan jama'ar da ke ɗauke da ƙwayoyin wannan cuta domin su fito su kuma nemi magani. Yadda ake wayar da kan mutane saboda ita wannan cutar in inda za a gane ka tsaye ne sai cikin jini muna tura mutane muna ma mutane kai su je su yi da pistage a doki jinin su kenan a auna a gani a nan ne kaɗai ake iya gane ta wani wajen da pistage ne ake iya gane ta kuma muna nan muna bin da gari da cikin karkara da abin muna jan mutane su je su je su yi da pistage kuma da pistage da ake yi babu kogi ake bada da ɗaukar jini a je a auna ka a nan ne ake ake gane akwai cuta ya ko babu. To a cikin wannan aiki na wayar da kawunan jama'a ko waɗanne matsaloli ne kuke cin karo da su? matsaloli akwai matsaloli man sosai tunda anan da muka gane anan kamar jihar da magana mutum in ka ga ya je ɗaukar shi to ina tuni malatin ya fi karhin shi shi ko abu ne inda guri aka je abu ne duk arha matsalolin da muke samu mutane ne muke samu amma wanda malatin ya da su shi ne matsalar samu tunda muna yi mutane sun sani ke su kyale mutum sai ya buga buga gaba a lokacin da zai zo a lalace ke zawa ka san kamar sauran abin da mata takara ne akwai lokacin da mutum ya je a haka ta ana isa da shi amma mutanen mu nan mutum sai ya buga ya bi malam ya bi boka ya bi wane da kyan daga baya mu a zo wurin da bitar a gane ita ce kuma lokacin na abin zai yiya a cikin irin wannan kokowar ko meye alakar ku da hukumomin kiwon lafiya na jihar da magaram da kuma ita kanta hukumar yaƙi da ita wannan cutar ta kanshi wata jiha akwai dangantaka sosai tunda tare hannu da hannu muke aiki da su su aiki su bangaren gwamnati da mu bangaren kwarar hula su da sai mu haɗa kai tare muke aiki tare dan dai aikin da ake tare su ka gane yadda dai malaki ne namu wannan na ɗan Nijar yadda ake in dai wani harka ce harka a zo a cuɗa da su ba a yi sosai amma mu ne muke yunkura muke zuwa wurin su muke kama musu dan zancen aiki tilas ne sai da mu za su aiki inda su bu san ba su wane ne suke ɗauke da wannan cutar su bu san ba cutar na kakata daga nesa sai suke gani amma suna da hali da za su iya kama muna mu muke aiki tare su. To bari mu ɗauko zancen samar da magunguna ga jama'ar da ke ɗauke da wannan cuta. Ko watakila su waɗannan magunguna ana bayar da su ne a matsayin kyauta ko kuwa ana sayar muku da su ne. Zancen magunguna babban maganin wannan ne ake kira wanda ke tsaye da ita mai wata wannan kanjamau din shi babban maganin a kyauta ake bada shi amma ka san wannan malatin ta zo da abu siffa iri iri iri iri to wannan sifofin ne magungunan ne yanzu mutane ake kya ta saya kuma yanzu abin da aka waje aka ce da a kyauta ne yanzu rabin shi ma zaman nan sai ka saya da kuɗinka shi ne mutane mu suna cikin mugun matsala mugun matsala tunda karamin testing wanda za a yi na jini a likita yanzu kaɗan an ce ma ka ba da jika goma sha biyu wanda wanda malatin ya buga ya kon ya yi shekara biyu uku a kwance kuma yanzu a ce ɗaukan jini za a ne sai ya biya jika goma sha biyu sha abin nan shi ne matsala akwai matsala sosai wurin magunguna amma babban maganin shi iya nan tura suka ba da kuɗi aka kawo shi a iya nan amma kankanin matsalolin nan har yanzu muna da matsala da shi har yanzu. To ko baya ga hukumomin kiwon lafiya da ke kula da yaƙi da wannan cutar, akwai wani sashe da ake kira shiri na musamman na shugaban ƙasa wato program special wanda ake cewa ya ware makodan kuɗi domin yaƙi da cutar kanjamau a ƙasar ta Nijar. Ko me za ka ce a game da wannan shiri? Eh, wannan kasan harkar abin nan ya zama to harka ce da kowa sa hannu ita ko harka ce wanda eh ya kamata kowa sa hannu amma akwai bangaren da ya kamata a bar ma wanda suka san aiki shine matsalar duk yanzu harkar kamar waye ma mutane kai wannan harkar wasu ka ga wani konseye na shugaban kasa ya hutu da kundin kuɗi shi ne zai waye ma mutane kai shi ko ka ba ka gani wannan hutuwar ta samu mutum hutuwa ce ta su ta yan siyasa a cikin karkashin wannan ciwon za a yi zancen siyasa mu ko babu ruwanmu da harkar siyasa mutanen mu suna nan kwance suna nan buge suna nan alalace suna nan mutu da komi a hannun su mu ga mu ya kamata mu mu je mu yi mun san su sun san a'a sai an ba wani mataimakin abin nan ministry ya hutu ko konseye na na shugaban kasa ya hutu ya yawon shi harkar ta siyasa a sunan wannan ciwo wannan ciwon babban matsala ne har ila yau akwai wasu ƙungiyoyi na ƙasa da ƙasa da ke gudanar da ayyukansu ta fannin yaƙi da wannan cutar waɗanda kuma suna gudanar da ayyukansu ne a cikin ƙasar ta Nijar ko akwai wata alaƙar da ke tsakanin ku da irin waɗannan ƙungiyoyi? Yadda eh, kwanan kan mun yi akwai ƙungiya wanda ta kula duk shafi Afirka afirka ta samu wannan afirka da kamar yanzu in ka aka ɗauka kamar clinton care foundation ko ted foundation ko irin wannan ƙungiyoyi na amurka wanda suke kula da na tura sai ka gansu a nan nijar ka gansu a najeriya ka gansu a burkina faso ko mali wannan suna haɗa kan mutane duka ana aiki tare kuma na faɗi ma duka duk wannan ƙasashen afirka magungunan da muke samu ba gwamnatin ƙasar ba ce ke saya a tura ne suke kawo masu aure da shi ne suke kawo wannan abu sai sa akwai lokacin da duka ake damuwa yan jihar afirka duka ana gamuwa. To a game da yadda ake bayyana waɗanda suke ɗauke da ƙwayoyin ita wannan cutar ta sida musamman ma a lokacin da ta sumu bayyana. Sakatar cewa ana kyamar duk wani da ake ce aka ce yana fama da ita wannan cuta. Ko har yanzu kuna fama da irin waɗannan matsaloli na kyama daga jama'a? Eto eh kasar ita wannan cuta da fari yadda aka mata kabari salamu alaikum wani kuma aka danganta ta da harka ta zina ta lalata shi yasa yanzu duk wanda aka ce wani iya dauke da wannan cuta iya tare da amma yanzu mutane sun fara gani da idon su a ce wani gashi iya zuwa iya daukan magani sai da jikin shi ras ya komo kamar abin nan yanzu dai kama dan kama akwai ta amma yanzu dai ta dan fara rajiya inda abin ne yanzu in ka dauki nan da magana dan a likita wanda muke mutane doke din mun kai mutum dubu da dari biyu da wani abu wannan yan nan jihar da magana ne kenan kyama yau in ka kyamu wannan tana yiwa a gidan ku ma akwai ko ku a gidan ku akwai wanda aka ka wannan malatin ya kama ya rasu to ka gani kuma magani an samu wanda zai rike ita malatin batta gaba sai dai kawai mutum ya rayu shaka nan bayan share dogayen shekaru kuna kokowa da wannan cutar a nan jihar da magaram ana iya cewa cutar tana sha da baya ne ko kuwa har yanzu akwai sauran shan aiki a gaba shi da yanzu a nan a nan likita ta da magana sabbin ka da muke samu cikin sati ana samu kamar ishirin da biyar zuwa talatin kowane sati to kuma inda lissafin namu zai dan abin nan zai dan sosai kaɗan inda mutane daga difo daga har daga najeriya mutane suna zuwa kenan yanzu mu iya lissafi mu ce wa'annan mutane talatin ɗin duk yan jihar da magaran ne ko yan nijar ne inda yanzu mutane daga najeriya ma suke zauwa su zo nan amshi maganin tunda a nan abin ya yi zama da sauki To jama'a duka-duka a nan za mu dakatar da shirin namu na wannan mako. Sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu inda muke fatan ci gaba da wannan tattaunawar. Yanzu kuma a madadin shi shugaban kungiyar waɗanda ke dauke da ƙwayoyin cutar ta AIDS ko kuma sida a jihar da magaram ta ƙasar Nijar wanda kuma bai buƙaci da a bayyana sunansa ba. Sai kuma ita malama Julayi wacce ta haɗa mana sauti. Ni Abdulkarim Ibrahim ke ce da ku huta lafiya. fatoyin musulunci. Auzu mina shaitanu rajim bismillahi rahmanu rahim wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tebi na tahirin. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a ci gaban shirin fatoyin musulunci. A makon da ya gabata mun fara bayani ne kan hukunce-hukuncen sallar ijara sai lokaci ya mana halinsa. Don haka a shirinmu na yau za mu ɗora ne daga na muka tsaya kamar haka. Wajibi ne mutumin da aka ɗauki hayarsa kan yi ramukon salloli da suke kan mamaci ya ƙudurta niyyar cewa yana sallar ce a madadin mamacin da aka biya shi lada ya yi masa ramukon salloli wanda sallolin da zai yi za su zame ya ɗauke nauyin da ke kan mamacin ne hakanan wajibi ne mutumin da aka ɗauki hayarsa ya ƙudurta a zuciyarsa yana ramukon sallolin ne ga wani keɓantaccen mamaci misali yana ramukon sallan ne ga malam wane da ya ɗauki hayarsa kafin ya mutu ko yana ramukon sallar ne ga mahaifin malam wane da ya mutu wato dai kada ya zame yana ramukon sallar ne ga mamaci ba tare da ya tantance wani mamaci ba idan aka ɗauki hayar mutum kan ya ramakon salloli da suke kan mamaci to zai yi sallolin ne daidai da ishtihadinsa ko takalidinsa wanda idan rabkanuwa ko mantuwa ta auku a cikin sallar zai yi aiki da ishtihadinsa ne ko takalidinsa wajen magance matsalar ta auku, amma idan an gindaya masa sharaɗin cewa zai ramakon sallolin ne daidai da ijtihadi ko ƙalidin mamaci, to dole ne ya yi sallolin a kan sharaɗin da aka gindaya masa. Idan aka ɗauki hayar mutum kan ya yi ramakon salloli da suke kan mamaci, kan sharaɗin shi da kansa ne ake son ya yi ramakon sallolin, to bai halatta ya wakilta wani mutum na daban ba ya yi ramakon sallolin ta hanyar ɗaukansa haya ko yin sallolin kyauta, amma idan an ɗauki hayarsa kan ya ramakon sallolin da suke kan mamaci ne, ba tare da an gindaya masa sharaɗin sai ya yi sallolin da kansa ba, to ya halatta gare shi ya wakilta wani mutum na daban ya yi masa ramakon sallolin a matsayin kyauta ko kuma ya ɗauki hayar wanda zai yi sallolin ga wanda ya mutu. Sai dai a nan akwai hukuncin ijara da ya zame dole a kiyaye. wato bai halatta ladan da zai biya mutumin da ya ɗauki hayarsa ta kasance ƙasa da ladan da aka biya shi ba, sai dai idan ya yi wasu sallolin da kansa, sai kuma ya ɗauki hayar wani kan ya ƙara sauran sallolin, to a nan ya halatta ladan da zai bayar ta kasance ƙasa da wadda aka bashi kan yi ramakon salloli ga mamaci. Idan aka ɗauki hayar mutum kan yi ramakon sallolin da suke kan mamaci. sai ya mutu kafin ya yi sallolin to idan an gindaya sharɗin cewa shi da kansa ne zai ramukon sallolin to batun haya ta rushe idan kuma babu sharɗin sai shi da kansa ne zai yi sallolin to za a iya ɗaukar hayar wani mutum na daban ya yi sallolin wanda za a biya shi ladansa daga cikin dukiyar mutumin da a fari aka ɗauki hayarsa idan aka ɗauki hayar mutum kan ya yi salloli da suke kan mamaci a tsawon wani lokaci da aka gindaya masa misalin watanni shida sai watanni shida suka cika ba tare da ya yi ramakon sallolin ba to a nan hayar ta rushe sai ya sake neman wani sabon izini daga wanda ya ɗauki hayarsa idan kuma ya riga ya fara ramakon sallolin wanda bai ƙarasa ba sai lokacin da aka ɗiba masa ya cika to nan ma dole ne ya koma ga wanda ya ɗauki hayarsa domin samun wani sabon izinin ƙarasa sauran sallolin da suka rage wanda idan ya ci gaba da sallolin ba tare da samun izini daga wanda ya ɗauki hayarsa ba, to bai cancanci ladan da za a ba shi ba kan sallolin da ya yi bayan cikan lokacin da aka ɗiba masa, duk kuwa da cewa sallolin da ya yi bayan cikan lokacin da aka ɗiba masa sun karɓu a madadin sallolin da suke kan mamaci, wato dai kamar ya yi sallolin ne kyauta ga mamaci, to jama'a ganin cewa lokaci ya yi. za mu sa aya a nan sai a mako na gaba za mu ɗora daga yadda muka tsaya daga ƙarshe nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ya Allah ya rabbal alamin ya rahman ya rahim ya rabbi lati umma ya Allah ya rabbal alamin يا رحمن يا رحيم يا ربي التي أمار عايزك لا تعصي ديلعتك وانسك sharhin Nahajul Balaga. bismillahir rahmanir rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na sharhin najul balaga wanda ke kawo mana darsa daga cikin wannan littafi da ya kunshi kalamai da hudububi na amirul mu'minin ali bin abi talib alaihi salam wanda jagoran harkar musulunci a najeriya shek ibrahim azuzuki ke fitar mana da darussa da ke cikin waɗannan kalamai masu daraja da za su amfanar da mu baki ɗaya sai a kasance tare da mu a cikin shirin Hakika babu masani sai dai Allah. A cikin shirin da ya gabata, Sheikh al-zakzaki ya yi bayani dangane da kalaman Amir Muminin alaihi salam akan halittar Ubangiji da kuma matsayin wannan halitta a wurinsa ta yadda Allah subhanahu wata'ala shi kaɗai ne mai yin halitta, domin kuwa shi kaɗai ne ba abin halitta ba, kuma halitta ba ta ƙara masa komai a matsayinsa na Ubangiji. A yau Malam zai ci gaba da bayani daga inda ya tsaya a makon da ya gabata. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم مصطفى محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في أرضه صاحب الأسر والزمان أوراقنا له فتا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أكرتم بايام مغناني دنغني دا حالتان الله تعالى الله تعالى شيني محالي كوا دكومي أتو دب سامي إمبا الله نيبا تو الله to Allah kuma samuwarsa ba zai yiwu ba sai da shi wanzuwansa ba zai yiwu ba sai da shi kuma shi mai rasar da shi ne in ya ga dama to halitta ko rashin halitta a wajen Allah halas ne wato ba halitta ne ya mai shi ubangiji ba kuma bautan da halitta ke masa mai ya maishe shi ubangiji shi ne Allah wanda bai bukatan kowa da komai ko da bai ga daman halitta ba yana nan a ubangijinsa ko da bai halitta ba kuma ko da halittarsa ba su bauta masa ba to amma sai ya ga daman yi halitta kuma halittar nan kamar yadda muka faɗi baya ba da haraka ne ko da alaye ba a al'amarinsa kun faye kunne yadda ya so abin yake yi har ma amir yana cewa bila rawayatin ajala ba ma tare da wani fatara na tunani ba wanda ya kai ya komo a kai ba ya zauna ne ya shirya ya tsatsara ya ɗauki zamani yana tsatsarawa ba a hakanan ya halittan sai da ya so a nan amir ya bayyana halittan Samai da ƙasa wanda Allah ta'ala yi da yadda ya halitta din a gurguje za mu tsallake wannan saboda muna da wasu abubuwa da za mu so mu karfafa a kai bayan halittar sama da ƙasa sai halittar babanmu adamu wanda yake mu 'ya'yansa ne sai ya zo bangaren da yake nuna cewa sannan Allah subhanahu wata'ala ya yi a babanmu adam alaihi salam daga ƙasa wanda ainihin ya kwaɓa ta ya haɗa ta da ruwa kenan sannan bayan ya cuɗanya ta ta jiƙa kuma ta yi taushi ta kuma yi danko sannan sai ya sifata sura irin na mutum mai gaɓuɓɓa daban-daban kamar yadda sifa mutum yake da ƙafafu da hannuwa da kai da ciki da sauransu sannan ya busar da shi zai mai shi shi kaman tukunya salsal sarsal wanda in an kwankwasa yana ƙara ya zuwa wani lokaci ƙididdigagge da wani zamani sananne wanda yake ilimin Allah ainihin bayan ya cako ƙasa ɗin ya yi mutum sai ya bashi ba tare da hura masarai ba hawa ya zuwa wani lokaci sannan yayin da ya so ya hura masarai, ya zama mutum mai cikakken gaɓuɓɓa sannan kuma yanzu yana da hankali yana tunani yana tasarrufi da tunaninsa kuma yana jijjiwa gaɓuɓɓansa sannan kuma ya bashi sani nan take ɗaya da aka yi shi adam bai bukatu ya zuwa ga wani a rika mashi jirainu kamar da ake majarire ba nan take da girmansa aka hura masa rai kuma nan take aka sa masa ilmi har ilmin nan da yake iya baibaita tsakanin karya da gaskiya yana ke iya sanin abubuwa daban-daban nuka ne ɗanɗano ne eh, da sauran jinsin abubuwa duk yana iya gane wa'annan ba tare da ainihin kuma an koyar da shi ba Allah ta'ala kimsa masa wannan ilmin aka ce nan take Adam ana hura masa rai ya sujada ga Allah ya godiya gare shi ya ce Allah na gode maka da kai ni mutum na farko kaga wannan wani kimsasshen ilimi ne da Allah riga ya sa masa ya san ne mutum na farko har ma ya sujada ya gode a kai. to sannan kuma kamar da ya ma mala'iku alkawari cewa zai halicci mutum daga yambu kuma ya ce su yi masa sujada in yayi to sai kuma gashi an halicci mutum din an hora masa rai kuma aka umarce su da sujada duk suka yi sai iblisu ne kawai bai yi ba who is the lover who is ar-rahman who is al-mannan la ilaha illa allah muhammadur rasulullah muhammad is the messenger to allah is our return la ilaha illa allah Muhammadur rasulullah Muhammad is the messenger. muna cikin sauraron bayanin Sheikh Ibrahim Yakub Alzazzaki ne dangane da halittar talakai da Allah maɗaukakin sarki ya yi, wanda Annabi Adamu alaihi salam shine na farko daga cikin jinsin mutane, kuma dukkanin mutane sun zo daga sa da hikimar Allah, wanda ya halicce shi daga yambu kuma ya ɗaukaka matsayinsa hatta ma akan mala'iku, inda ya umarce su da sima Adam sujada, kuma suka yi suna masu bin umarnin Allah subhanahu wa ta'ala. sai iblis ya yi taurin kai bisa gabin umarni na allah ga dai malam shi gaban bayani shi iblisu ya tinkaho da abin da aka halice shi da shi ya ce shi an halice shi ne da wuta shi ko adam an halicce shi ne daga yambo saboda haka yi girman kai ya ga cewa shi a ganinsa wuta ta fi yambo to da yake darussa muke ɗaukowa daga nahajar balaga ba muna karanta nahajar balaga ne tiriyan tiriyan ba duk da nan an yi maganan halittan adam a ban farko amma wannan magana na kin sujadan iblis ga adam a waɗansu hudubobi amirul mu'minina ya maimaita irin wannan magana al misali a huduba ta 190 na wannan littafi na hajjul balaga yana cewa fasajadar mala'ikatu kulluhum ajma'una illa iblisa itarahul hamiyatu faftakhar ala adam bi kharqihi wa ta'assaba alaihi bi aslihi sai duk mala'iku suka sujada gaba ɗayan su sai iblis sai ya bijiro masa da hamiya hamiya irin wato zafin rai jin kai faftakhara ala adam bi khalqi yema adam alfahari da halittar da aka yi mishi wa ta'assaba alaihi li aslihi ya mishi da asalin sa wato yana ganin shi yafi kowa saboda halittar da aka yi masa yafi na adam ta'assubanci muna ce masa shine kamar kabilanci da wato kabilanci shine mutum ya ga cewa ya fi wani saboda shi mahaifinsa ya fi mahaifin wannan ko kuma kakansa ya fi kakan wannan kabilanci yana nufin nuna bambanci na asali saboda kaga idan mutum yana ganin ya fi wani saboda shi ya fito daga wani asali ne da ya fi wannan to ya yi irin na iblis ne don haka ne ma amir muna a wannan hudu baki ke cewa fa aduwullahi imamul muta'assibin wannan makiyin Allah din iblis ne. shine limamin masu kabilanci masu mai asubanci to shugabansa iblis ne duk wanda yake nuna bambancin launi na fata ko bambancin asali ko yana jin ya fi wani saboda shi an yi masa wani abu da ya fi na wannan to jagoransa shine iblis don shi ya fara irin wannan shine ke cewa ainihin fa'aduwallahi imamul motas bin wasalaful mustakbiri shine kuma salafin masu girman kaiwa shine magabacin su wato shi ya fara batar da girman kai su kuma suna koyi da shi allazi wa da asasar asabiya wanda ya shine ya sanya harsashin ta'assubanci wa naza Allah rida aljabariya shine kuma ya jaya da Allah a rigan girma wato ɗaukaka domin ainihin a takabbur da tajabbur sufofi ne na Allah ta'ala shine aljabbar shine almutakabbir duk wanda ya girman kai ya ja da Allah wadda ra'a libasa ta'azzuzi kuma ya ɗauki rigan ɗaukaka da buwaya ya ƙaƙaba makansa a khala'a qina'at tazallul ya tumbuke ainihin mayafin kankan da kai ala rauna kai saggarahu Allahu bi takabburhi to ba ku gani yadda Allah ta'ala ya kaskantar da shi saboda wannan girman kai nasa wa da'ahu bi tarafuhi ya kuma sauke shi saboda daga kansa yi faj'alahu fid dunya madhura yasa shi korarre a duniya ana tsine masa wa addalahu fil akhirati sa'ira kuma yi masa tanajin wuta a lahira wannan sakamakon girman kai kenan wannan cikin wannan kurba ta ɗari da tisin eh? amiru mu'minin ina nuni ga cewa shi mutum ya kamata ya kankan da kai ne ba girman kai ba to lokacin da muka fara karatunmu mukan ga lokaci ya harare mu muna dai magana ne akan halittan adam da sannan insha Allahu za mu je ga wa'insu mawudu'o'i a wannan darussa namu da fatan Allah ya sa amfana wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa alihi tahirin Rasulullah To jama'a masu saurare da wannan sharhi akan kalaman Amirul Mu'minin Ali bin Abi Talib alaihi salam daga Sheikh Ibrahim Yakubu Al-Zaki jagoran harkar musulunci a Najeriya ne ma kawo karshen shirin namu na yau. Godiya ta musamman ga Sheikh Ibrahim Al-Zaki a madadin waɗanda suka haɗa mana sautin shirin nake maku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah. kiɗe-kiɗen iraniyawa jama'a saurari assalamu alaikum barka mu da warhaka da kuma sake da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shirin wanda sa same kawo muku kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe daban-daban da aka yi a nan ƙasar yan domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa muhammad rohbar shine mawaƙi na gaba da za mu saurari abin da ya tazar mana a cikin shirin namu da fatan masu saurari su gyara zama kuma za ta ƙayatar da su. شد سکوت پشتی که خواب دیدی بریان شدن صدا که او را سراب دیدی زنجیر شد تمام عشقی که تازگی داشت آمد کسی که با خود پیغام زندگی داشت آسمان به خود دید هر لالی که افتاد یک لال زار روی یک لال زار روی این خاک با شکوهش از مرگ زندگی ساخت با زخمهای کاری بر ظلم ظالمان تا. ما بیدار ما قله های دشوار دریایی از سراتم با صخره های بسیار مرد و زن مسلمان با اتکاب ایمان هر یک ستون پرسی بر سیر سطح ایران جواب توفان با پرچم رهایی یک لشکر مقاوم با باوری خدایی داغ جنوب تنها بر قلب سرزمینه جانها به هم سپردیم تا گریه اش نبینم